To Alhaji Garba tsakani da Allah mu dai ta roƙo Allah ta sauki. Wannan al'amari da muke ciki faɗaɗɗen abu ne an faɗe shi kuma na sha ga muku in kuka dibi littafan bayan Allah na su Malam Abdullahi Shehu Dan Kodiyo. Rutacce ne akwai littafi da ake kira Dilil Barin Sarautar Malam Khalilu. Inda shi Malam Khalilu ya tambayi Shehu Dan Kodiyo, idan mun kawo wannan zamani me za mu yi hali da ake wanda kuntatawa. Ya ce a mai da hankali ana gato alkur'ani ai hasbun lahu mai wakil a yi baki a salihatu shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa la hawla wala quwwata illa a yi salati ai a yi haukala da hailala sannan da kuma sunan Allah ya latifu idan aka fi yau nan insha Allah idan don Allah a gwada a gani duk masallatai a sa ana yin wannan sai za a samu sabi malam garba mi abai ba an kai soji can an kai air an kai 'yan sanda an kai ss kafin abin na faruwa abin da ke faruwa mana garo shi ne idan zalunci muka wulakantar da addinin mu dai shi ne mutuncin mu idan muka wulakanta shi to mu zuba da mutuncin mu kenan to sai Allah ya aiko daga tsarkatun mu su halshe mu ko ko me aka yi za mu ce wa jiwa nan idan dai ba gyara kanmu da addinin mu kai ba babu na magani za mu yi kwace ma yana da mafita ƙarya yake wallahi wato a miya ba sa ba kullum ana ta zalunci gaba zalunci ba bin ka'ida ga shari'o'i iri-iri ana wasa da su ba abin ba a ba Allah hakki ne ba a a hakkin su sannan kuma muna son shugabanci kawai da girma to ranka ji daɗe kaddara yanzu shi mai kasan na jin ka da duk su waɗanda ya kamata su ɗauki mataki me kake so a yi cikin gaggawa domin a fitar da jihar Zamfara daga wannan bala'i da ta sami kanta? To, idan ana ji na zan faɗi gaskiya akwai littafi da nake da shi wanda na samu mahaifina shekara biyu sittin da wuce. Cikin shi akwai abin da za a yi. Ina so a sa amintattun mallamai su zo a gwada musu littafi in ga musu abin da za su yi. In Allah da aka yi za su musu Amma in ba haka nan ba to me za mu ce za mu yi? an kai soja an kai airforce an kai yan sanda an kai komin ban haɗin da aka yi ba to kai babu wani abu za a banda adalci idan ana adalci to za a samu gaskiya ka san an ce idan ma imam mali ya bayyana za ka ga dan kura yana yaro dan akuya saboda ba za a yi zalunci ba amma yanzu kowa ka gani a zalumi ne ko dai na rashin bi ka'ida ko ko na ɗauka abu ba a hukunci wasu a gama su a yi hukunci wasu ma kyale su abin zalunci ne Eh, akwai ɗaya daga cikin manyan sarakuna da ke ja da ke cewa shi zai ja gaba a biyo shi zai aje ma raunin ya ja gaba domin a shiga duk inda waɗannan ɓata gari da masu ɓata sunan jihar suke a yaƙo su. Ranka shi kana ganin wannan ba hanya ce mafita ba? To, kasan kowa da Allah mashi nashi. Da yiwa ne akwai abin da ya taka wanda zai faɗi haka nan saboda ka kowa da taimakon da Allah ya mashi mai wani yana da wani lakani wanda zai iya yin haka nan kuma Allah ya ba da nasara ga wannan abu tun ya zuciya ya yi ya da alheri sai mu tashi mashi roƙo Allah ya sa haka ne